أعوذ بالله السبيل العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واقضة من لساني يفقه قولي masu kallon wannan kafa mai tarin albarka watan sunna tv daga gidan kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da sake saduwa a wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare filin da yake shiga lungu-lungu sako-sako kwaro-kwaro da matsaloli irin na rayuwa kuma na al'umma wanda ya shafe mu na yau da kullum da ta yadda za mu ba da shawarwari mu da muke zaune a nan da ku da kuke gida da yadda kuka saba turo mana da shawarwari domin mu gyara gaba daya shi yasa ma Salima wannan fili muka ambace shi da mu gudu tare mu tsira tare abubuwa da dama wanda ya kamata mu gyara da mu da muke zaune a cikin studio ɗin da ku da kuke waje dole mu gyara dan rayuwar nan babu tabbas mu ne yau gobe ba mu bane muna ta roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yi mana albarka ya yi mazajen mu yau al'umma albarka abinda muke yin kuskure Allah ubangiji ya daidaita mu Allah ubangiji ya sa mu gane yau cikin ikon Allah da masa gudunarsa kamar yadda satin da ya gabata mun karɓi bakoncin shugaban izwaf watan malama halima wanda muka tattauna abubuwa da dama da ya shafi abin da ake kira isan zakka an waqaf wanda aka yi bayani daban-daban da zamu gani. wanda yana tewa ya taimake mu ne ko kuma mu yi kokari mu taimaki mu wajen tsiratar da kawunan mu daga jahannama rayuwar nan babu tabbas kabari na ni joyiriya daban zan kwanta kabarin masu kallo daban za ku kwanta dole mu samu abin da zai amfanar da mu abin da zai fitar da mu daga sharrin duniya da na lahira idan muka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana as sadaqatu tudiful aliyata kama yudfil ma'un nar sadaka yana yayi masifa kamar da ruwa yake kashe wuta wanda duk abin da zai amfanar da mu mu yi kokari muna bibiyarsa muna bibiyarsa yau idan muka duba irin al'umman da muke ciki abubuwa duk ya addabe mu ya addabe mu kwarai da gaske menene ya addabe mu a cikin al'umman nan mu duba mu gani yanzu an ƙara man fetur an ƙara man fetur an fara kai komo wannan abin da zai taimake mu shine mu ta istighfari abu na biyu in an je yanzu a samu abinci ya kara tsada a kasuwa abu na uku idan muka samu kuɗin makaranta zai ƙaru abubuwa da dama ma za su karu a rayuwa amma dai Allah shine mai ciyarwa shine mai bayarwa shine mai azurtawa ubangiji da Isa bisa dukkan komai da kowa ahad samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mu koma gare shi mu ta istighfari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da dawa malama Halima barka da dawa cikin abubuwan da nake so mu tattauna yau kwanakin baya da satin da ya gabata kin yi magana akan wani bawan Allah wanda ya yi niyan zama ya ce shi ma ya zama dan wannan kungiyar ah, izwaf Allah subhanahu wataala bai nuna mashi ba cikin abin da yake da shi daidai gwargwado ya bayar ya taimaka haka ne ko hmm. to da yawa abin da ke so ki yi bayani ki nuna wa mutane cewa wannan kungiya kowa zai iya zuwa yi abin da daidai gwargwado duk abin da mutum da yake shi zai iya bayarwa sai ki yi bayani mu gani to samii shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba da huwa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam da sake saduwa ah, kamar yadda muka tattauna ah, sati da ya wuce A shi a sadaka bata kaɗan bata yawa kowa zai iya yi zakka ne sai mai arziki amma sadaka duk abin da kake da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tseratar da kanku daga wuta ko da da tsagin dubino ne don haka abin da kake da shi karkare na abin da ka bayar ka duba abin da zai wa shi al'umma da shi shi mutumin nan da muka ce ya bamu wakafin hekta 8.7 abin da ya mallaka ne har hekta 8 ya da digo bakwai ya bamu kuma bayan wannan ma ya yi alkawari ya ce in allah da zai je tona bohol har guda biyu a katago ya ce zai tona zai kewaye katagun lambunmu na katagun ya ce saboda shi ma yana bukata in yana lahira ya rika samun wannan kuma kin ga ba je ko ina ba sai ya tafi lahira Allahu akbar Allah ubangiji ya masa rahama kuma Allah ya karbi abin da ya bayar insha Allah mm. kuma sauran al'umma ma muna kiran su duk abin da suka mallaka kamar yadda naga Ah, shi dr ko professor mansur yalwa yake cewa lahiran nan in ka tafi ta har abada ne fa zaka je ka zauna sosai a duniyar nan a ce zaka yi kamar a ce akallanta a ce an baka aran shekara 100 zaka yi a duniya sosai to gurin da zaka je dindindin shi ya fi kamata ka je ka ajiye dukiyarka sosai za ta maka amfani sosai ba gurin da duk tsawon rayuwa da za zaka yi ka tafi ka bar shi ba sosai to amma mutane suna rowa suna rowa wa, kansu ne mm. ah, eh, muna kira da da, da murya mai taushi muna kuma gaya wa mutane su zo su taimaka wa al'umma don saboda al'umma kamar yadda kika faɗa suna cikin halin kakanuka mutane suna kwana da yunwa mutane yara suna gararan ba a titi babu karatu da sauransu so muna fata allah ubangiji subhanahu wata'ala zai arzuta mutane zai kuma ba su zuciya zuciya mai kyau wanda za su taimaka wa ah, wani kalubale ne kike kuke fuskanta yanzu haka don na san dukkan rayuwa tunda da maka ku faɗa kuɗin nan ba a je suke ba ba samu su aka yi ba karfin hali ne kuma ana roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa mm. ana kuma son mutane a gudu tare a tsira tare mm. duk abin da ake da shi a samu dai a yi kar eh, eh, al'umma ta zama lalatacciya mm. wanda za a yi tir da ita to wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin kalubale yanzu muka ɗauki abin daki daki musamman muna magana akan mata Na. ko da yara da, da, mu dauka kamar a ce mata kin ga mata kashi-kashi eh, masu problem din zai kan fito kashi-kashi akwai matan wanda su suna da iyayensu mm. sun yi aure kuma sun auri maza maza namiji da shi ya kamata ya dauki responsibility na gidansa mm. ya kula da yaransa ya kula da matarsa to a halin da ake ciki kamar yadda kika faɗa yanzu an ƙara kaza an ƙara kaza karatun yara cin abinci to yawanci mata ba sa iya rike gidansu yadda ya kamata maza sun gaji ko kuma sun shiga wa'yansu irin yanayi wanda zaki ga namiji ma ya gudu ya bar iyalinsa amma zai yi wuya a ce uwa ta zuba da 'ya'yanta ta gudu wallahi zai wuya duk yadda za a yi sai dai su faɗi tare su tashi tare so wa'annan kalubalen kullum zaki ga mata suna yawo shine maganar da muka idan muka taimaka wa matan nan suka samu sana'ari ba za su rika yin wa'annan yawace yawacen gaskiya ne zan akwai yara kuma musulunci yana da ado musulunci abin sha'awa ne hmm. kullum kin ga karuwa yake yi sosai zaki samu kafin a ce miki an samu matar da ta fita a cikin musulunci guda daya sai kin samu goma wanda suka shigo ko ɗari ma ko fiye da ko da hmm. to babban matsalar mu da muke fuskanta ta wannan gefen kuma hmm. wanda su ma kullum suna nan muna fama da su na'am shine yarinya sai ta musulunta abin da ake fara magana shine sai ana dubawa a ina ne za a ajiye ta a ɗauki nauyinta idan aka kai ta gidan mutane sai kiga matan da aka kai musu wannan matar sun fara zargin cewa mijinsu zai aure ta to wannan yarinya sai kiga ta shiga halin kakanuka yi ba za a samu mutane ko kuma gidajen da za a rike ta fi sabilin layi ba duk in aka samu ma gidan da aka rike ta sai ki ga ana kokarin a yi ta yi ta aure to ni kuma eh, malama abin da nake son tambaya ba sai ina gani kamar inda matsalar take idan aka samu sabbin musulunta ba abin da ya kamata kenan da farko kawai a buga musu maganan aure ba domin idan aka tura su a maganan aure aure kowane rayuwa yanzu muna maganan kalubale ne kalubalen eh. kungiya muke eh. magana kowace rayuwa tana da ta kalan kalubalen idan kawai aka dauke su ba a gaya musu ɗanɗano na addinin ba mm. aka ɗauke su kawai aka ce kawai shikenan su je kawai a yi aure kowa an gan su dan bulbulbulbul mm. za a ce za a aure su idan an aure su idan riƙewan ya gagara fa za su fara tunanin yan uwansu za su fara tunanin koma za su yi tunanin cewa wannan addinin fa akwai matsala saboda channel ɗin da ya kamata Abiba Abiba ni abin da nake so yanzu malama sai ina gani kaman wani gudumawa kuke kuma wani kokari kuke yi idan har suka musulunta a ba su ilimi a tabbatar musu da wannan addinin tukunna su so shi su gane waye Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam me dandanan addinin tukun me kuma makoman su kafin a ce wani zai aure kin gani in haka aka yi za a samu kaman jura da hakuri a ciki to ai shine abin da muke faɗa idan kika samu irin wayannan dole sai kin rike su capacity din su zaki building ki mm. ba su ilimi ki mm. ba su gata ki ma jawo su su zama part of your family sosai duk gidan da za a samu to na farko tukuna ba ma gidan ajiye su ba accepting din su so shine zaki ga Allah Allah ake yi su mi su tafi su aure saboda nauyi ya ya ya sauka kan jama'a to babban abin da muke so mu shine cewa duk irin wayanan an same su na farko tukunna a samu family din da za su zama cewa sun yi absorbing ɗinsu sun shiga cikin wannan family din sun zama kamar 'yan gida mm. a ba su karatu a ba su ilimin addini a ba su abin da ko da a ce ai so yanzu sun zama kamar ba su da gata ne ba su da wanda zai yi ba su da guidance ba su da wanda zai kula da su to in kika ba wa kuma duk ya mace idan kika ba ta ilimi kika ba ta sana'ar yi to ko ina ta je za ta iya samu ta rike kanta da Allah to waɗannan irin mutane da muke samu su ne babban kalubalen mu shine mu sama musu ilimi mu sama musu gurin zama mu sama musu sana'a tukunna mijin da zai aure su ba kawai muna Allah Allah ya aure su don nauyi su a kan ya zama na cewa zai aure su ne kamar yadda zai aure 'ya'yan mu tabbas za a zauna a yi sharaɗi da shi cewa ga shi yarinyar nan za ka koya mata addini mm. Da mun ba addinin ta sani ba da shigo cikin mm. addini so za ka nema mata sanin addinin don saboda duk mota mace idan ta san Allah ta san yadda dokokin musulunci yake shine auren fa zai daɗi haka ne idan kika zuga kika bar su kara a zube to za su zama in suka je gidan auren kwana biyu shine zaki ga mazan ba sa iya tolerating din su mm. sai su zubar da su kuma zaki zo ki samu lokacin ta haifi daya ko biyu ko uku a lokacin kuma yawanci zaki samu irin wa'inan aka aurar da su din mazan zubar da su suke da su da 'ya'yan da suka haifa za ta ɗebi 'ya'yan ne ta koma cikin gidan addininta don to da tana budurwa ma ba a sami mai rike ta ba kin ga ko an yi asara domin da ita kaɗai ne eh. yanzu ta kwashi yara uku ko hudu kuma an kama mu abin da eh. muke so shine cewa a samu cewa wannan institution din ya zama na cewa kungiyoyin mu na mata za mu iya rike su a matsayin mu na iyaye iya matsayin mu na iyaye mm. mu ba su karatu mu ba su gatan da za mu ba wa 'ya'yanmu su aure wanda inda za su fito ma kamar yadda 'ya'yanmu za mu kula da jikanunmu ya zama da cewa su ma jikanun nasu ba su koma cikin christianity ba mm. da saboda yawan su yanzu za su koma da 'ya'yansu ne su koma christianity din haka ne ta rasa yadda za ta yi ta koma can garin sai a ce sai dai in za ta yadda ta koma christian mm. shine za a ci gaba da taimaka mata mm. ko kuma 'ya'yan nata su koma christian haka shine condition din ita kuma ta rasa yadda za ta yi ba mai ba ta ci ba sha ba sutura za ta wulakanta ita kuma tana ganin ba za ta iya koma ta ta yawan lalata ba saboda haka gwara ta koma wurin yanzu akwai mm. akwai akwai matar da ta zo min da damuwan ta ce yara uku sun zo ita ma musulunta ta yi mm. ta bani irin labarin da ta je ta ta yi auren matar gidan tana ce mata eh, sabuwar musulunta haka ake faɗa eh, ya'yan gidan suna ce mata kafira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita kanta shi kanta shi kansa mijin da ta auren baya iya karba mata yancinta a cikin gidan da take eh yana ganin bata da yanci don haka an mayar ita ba ta ce min ta ce min akwai sai da ta cire hijabinta ta ce in dai wannan ne musulunci ta ajiye kuma ta koma coci a lokacin a kwamiti din da ake zaune da ita aka yi ta roƙonta shine ta zo gidana take gaya ta ce min wallahi sati biyu da suka wuce yara uku suka zo daga garin su suna son su musulunta ta ce musu su koma gida ta ce na farko ba za ku sami gidan da za a rike ku ba na biyu an aure ku ma walakanta ku za ku yi ba za ku taba fita a zancen su kai sabon musulunta ba ne to kin ga irin wa'annan a samu wani cibiya wanda za a basu za a basu za a basu yanci wanda yanci ina ce yanci shine za za ki zauna ki kwanta ki tashi ba tare da kina tararrabe ba mm. gidan kamar gidanki ne ko mm. gidanku mm. kina da gurin kwanciya kina da gurin da zaki ci abinci kina da sana'ar da zaki yi mm. in kin samu miji ki aure in mm. baki samu miji ba zaki iya rika kanki har ranar da miji zai zo mm. ki auren ki kuma shi ma miji yana ya aure ki da sana'ar kin rage badin akan ki kin rage masa badin za a yi zaman lafiya malama kuma abin da nake so shine mazan mu da suke auren irin wayannan su sani fa cewa ba ta yadda za a yi su samu 100% yadda suke suka suke so a jikin wayannan matan ko ma musulman suke aure ba za su samu 100% balle wanda aka ce ya musulunta ne yana kuma sai ina gani kamar malama wanda ma ya musulunta ya fi bukatan kulawa ya fi kai saboda ko yanda ka saba da yanayinka ba ɗaya bane ba yanzu in mutum ya haihu yau ai ba rana ɗaya mutum yake fara magana ko ya zauna ko ya tafiya rana ɗaya ba sai ya takin process tukunna kafin ya zo ya kai wannan wurin to gaskiyan al'amari wannan gaskiya ne yanzu akwai matan da ta zo mana eh, ita haifuwanta biyar a cikin musulunci na'am amma rana a tsaka ta kwashe saboda ɗakinta yana yoyo ta ce ta yi kwana shida mijin nan bai kamata ko ƙwayan dawa ba mm. ta masa magana ya ce shi kar ta sake masa magana ta ce to za ta tafi gida ya ce ta tafi ta kuma ɗebi 'ya'yan ta tafi gida 'ya'yan nan haka a gaban idanta aka fara ɗiban 'ya'yan ana tafiya da su coci ta ce sai ta yi tafiya a cikin jeji take sallah yaushe za ki je sallah biyar ko yaushe sai kin yi jeji ki sallah ai ba zai yiwu ba ta ce to ta ga za ta cuci 'ya'yan shine aka kawo ta gurinmu ta ce ga yaran ta dawo da su ita za ta tafi ita za ta koma muka ce mata to yanzu yara biyar dinnan waye zai zauna ya kula miki da su ke ya kamata a hakan muka rika neman gidan haya muka rika neman gidan Allahu akbar tukunna aka sa ta aka nema mata jari ta zauna yanzu ta dan fara sana'a Allahu akbar kuma mijin fa yana nan da ransa fa Allahu akbar ya ci moriyar ganga kin gane to irin wa'annan suna nan da yawa a cikin society wa'annan fa wa'anda suka shigo to yanzu wannan wanda aka aura ke da ni na san wani case da aka yi wani limami Allah ya saka musu da alkhairi mm. abin da ya faru shine an ɗauki yarinyan tana karama mm. lokacin da mamanta ta rasu sai ita matan kawarta ne mata mm. sallah amma su kawarta ne sai suka dauki suka ce bari su dan taya su kafin aka zo baban ya aka bai koma ya dauki yarinya ba ranan sai shi ana azabtar da ita har ta kai sha shekara sha biyar ana azabtar da ita ranan za ta koma si mutumin ya samu aiki a Abuja daga Kaduna mm. daga Zaria kenan zai koma za a je Abuja sai ya buɗe baki ya ce bari ya gaya mata inda ta ta where she belongs mm. ke yar kaza ne yar bauchi ne yar kaza kaza ta ta ga wahala kin ga yarinya mm. sai ta nema kuɗi ta ce dama in kika ganta ko kanta ko kitso babu aski ne idan kin ganta Hausa mai lafiya ba ta ji in ga miki ta shiga mota sai ta zo ta faɗi a tasha ta zo na tashi ta kama taku dai ta yi nan ta yi nan kawai da ikon Allah in Allah da ya tsaga maka rayuwa wallahi Allah ya tsaga maka mm. sai kawai sai ga wani mai shayi sai ce mata ke ina zaki sai ta fara bashi labari sai ya dauke ta sai kai ta wani unguwa ya inda matarsa take ya zo da su gobe da safe sai ya nemi wannan limamin aka magana kan har gwamnati aka ɗauka aka je aka ce aka je aka ce saboda bara a je a yi putin record mm. saboda kin ga yadda suka dauke ta Allah ya saka musu alkai mm. yasa na faɗa Allah ya saka musu yanzu idan kika ga karatun da take na addini idan kika ga inda ta canza ma ba za ki yadda cewa ita ne wannan ta canza ba to gaskiya alamari masu kallo da sauraro ya kamata mu san me muke ciki ba dan komai ba saboda yara na kowa ne yadda ake cewa da dukiya da 'ya'ya na kowa ne muna so mu zama ingantattu a cikin wannan al'umma amma kuma akwai matsala cikin matsalolin da muke samu a malama cikin matsaloli na san wata aka kira ni a abuja aka kira ni a kanta ita kuma da kanta ne ta ce ta je dubai ta je dubai ta ji ta samu yadda ake musulunci a dubai da irin inda mutane suke son mutane mm. da yadda ake so na najeriya ba iri ɗaya ba ne so ina so a ja hankalin mutane mu gyara halayyarmu domin halayyar da muke displaying ba shine musuluncin ba ba shine musuluncin ba musulunci ba a baki ake yin ta ana ganin musulunci ne a ɗabi'an ɗan adam sa'annan waannan in mutum yana so ya musulunta ya ga ɗabi'unka na gaske ya ga yadda ake maka ya gani ya zo ya shiga kuma ya ga abin da yake tunani ba haka bane matsala ce ko haka ne ko eh, yawa to wanda nake so Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ce shi an aiko shi ne saboda ya gyara ɗabi'un mutane na'am kuma eh, shi Allah ya ce masa da ya kasance mai kaushin hali sosai to da mutane duk sun watse sun watse masa ai kyawawan halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutane suka gani suka zo kusa da shi sosai har mutane za su iya salwantar da ransu saboda shi sosai saboda ɗabi'unsa masu kyawu so kuma sau da yawa idan da a ce ɗabi'un da muke nunawa matan nan musamman mata kin san sun fi shigowa cikin musulunci sama da maza inda a ce mazan mu za su rike su yadda ya kamata ina ga miki yanzu ita wannan mata da nake baki labari da aka sama mata gida yanzu yan uwanta uku sun zo sun musulunta an yi wani program kwanaki wata mata ta zo daga Kaduna one of the local government Kaduna ta zo garin ta zo ta rasu eh. ta zo da kasa ya kawo ta garin ta eh, rasu wannan program na eh, Imwan ana ba da labarin wannan matan da ikon Allah a danginta akwai wanda ba musulmai an ce gida gabaki ɗaya ma ta je ta je ta masalantar da su gaba ɗaya gaba ɗayan gidan ma tana jin yaruka an ce tana jin yaruka daban-daban daban-daban eh. daban kin ga irin wannan tana shugaba a ranar da za ta rasu mm. tana shugaba a kin akwai yara dole a cikin su akwai yan agaji za ta je a karbo abinci ta mm. musu a ku tsaya ni barin je in karbo muku dan a bamu da wuri mm. ta tashi a matsayin ta na shugaba shine a kitchen din da ta je karbo musu abincin a wannan wurin ta fadi ta rasu a wannan wurin so kin ga halayya mai kyau halayya mai kyau eh, halayya mai kyau oh. kamar yanzu makaranta da Dr. DC ne ya bude na na sabbin musulunta na'am kin ga wannan irin da abin da ya kamata mu ba mm. kawai daga mace ta shigo a musulunci za a koya musu karatu kuma ana koya musu karatu a koya musu karatu bayan haka wa'insu ba za su za su iya su taso su zo su shiga makarantar gurin da suke da nisa to kin ga a baka kudin abin hawa ka zo a koya maka addini wani kashi da kansa yan uwansa za su ga irin ɗabi'unsa yadda ya canja da halayyarsa su ma su sha'awar su shigo cikin cikin musulunci a koya musu sana'a ayu to kin ga irin wannan situation idan mace ta samu kanta ta koyi sana'a ta koyi addini ai ba sai kin ce mata ga yadda zaki da ranki ba ko kuma ya zaki da rayuwarki ba ita da kanta za ta iya rike kanta ba sai ta je in an walakanta ta ta koma cikin christianity ta ɗabi'a yayan mm. musulunci su koma so gaskiya ɗabi'u masu kyau mm. su ne daman na farko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa masu kyau suka gani mm. Allah ya kira eh, ala khulqin azim ala khulqin azim inda a ce da ya zama mai zafin rai mai kaushin hali mai miye da kowa ba zai karɓi musulunci ba da an gudu an bar musulunci kuma shi yasa ai da yawa aka seje shi akan cewa shi ai al'amin ne amintacce ne to ya kamata duk wanda ya rike sai ya zama yana da aminci kuma mun ce muna koyi da shi mun ce muna koyi eh inda musulmai ne mu tabbas ba za mu koyi da kowa sai da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai situation akwai irin yadda gidan manzon Allah mata suka zauna sallallahu alaihi wasallam to me zai hana mu mata yawanci mu ne irin wannan abubuwan yake hannun mu me zai hana ba za mu rungumi matan nan mu zo mu zauna da su ba amma mace ta shekara a cikin musulunci ba ɗaya ba ba biyu ba still kina kiranta sabuwar musulunta mm. kina kiranta a ah, kafin ta ma miki wani abu saboda tsananin kishi ko a sa miki waka kai eh eh ta miki wani irin waka ta miki habaici tun ko ko da kai ne aka maka wannan ma zaka ji ba daɗi ai saboda Allah ne aka wa'anda suka ake hira da su wanda suka musulunta da yawa suka ce su sun san da sun san musulunci hmm. su da sun san musulunci kafin su musulunta da tunin sun daɗe da musulunta mm. Wa'yansu kuma suka ce da a ce musulmin suka gamu da su kafin su san musulunci da musulunci ba kamar abin da kika faɗa na dubai mm. ne kuma a mu yanzu ƙin musulun ƙin wa'annan sabbin musulunta da ake ko kuma ƙin jawo shi a jiki da ake yi ai nuna mungun hali ne mm. wanda mu muke da shi wanda kuma ba haka addinin mu ya koya mana wallahi cikin abin da ta tambaye ni abin da ya bani wani tambaya ta ta ce musulunci dama musulunci dama kisan mutane ake yi ne sai na ce mata me yasa kika tambaya ka tace ta gane mutane tana yi misali da irin yan boko haram kidnapping da mm. bandits tace sai ta yi sai ta sai a kashe mutum a yanka mutum sai a rika Allahu akbar Allah tace kuma ta san a musulunci ana cewa Allahu akbar dama addinin kashe mutane ake yi to kin ga dole sai na zauna na yi mata bayani don ta gane mm. to kin ga inda a ce yanzu zaka zo karshe to tace oh haka ne na ce mata haka ne mm. a kowane addini akwai nagari akwai wanda ba nagari ba wa'annan inda su nagari ne misali in addini suke nagari ne me suke ajeji. me suke a kin gane wannan mm. duk mutumin da na gari ne zai yi rayuwa da daidai inda yake da yanci a gari da kowa yake kuma abin da ya kamata su fahimta cewa ai mm. ba kawai musulmi ba kawai krista suke kashewa ba sosai kowa kowa suke kashewa musulman ma yan uwan siyaka na gaya mata eh. nace bata gani yadda suke kashe musulmai ba mm. musulman ma ba su yarda da su ba halin kirki ne wannan tace a to wannan dai nayi ta magana ta magana tace ita ba a taba mata bayani haka ba tace ita tana so ne idan ta musulunta kin ga irin wayannan musulunci shine dai ba wai ki ga namiji ki fara bin shi ki je kawai dan soyayya ki musulunci ake yawanci ake wulakanta musulunta su kin ga ita abin da tace shine tana so ta musulunta idan ta musulunta in ta tsaya a gaban ubangiji ta san ta musulunta don Allah ne kika ta yi magana ne ma'ana ta yi magana amma sai tana zai ta zama confused eh. saboda halin da take ana yi a can kowa a masa kyauta kowa a masa kaza shi yasa idan kika lura mu a Najeriya in za a rikita mana hankali sai a dauko addini yawa in za a rikita mana kowa kuma baki san abun ba yaran mu su karan kansu su tsaya su koyi addini su tsaya su koyi addini ba sa koya yanzu na hali wallahi wallahi cikin hali saboda Ah, in kika duba yara sun mm. tafi makaranta da safe sun je sun gama karfe biyu karfe uku karfe hudu sun zo an zauna an koya musu lessons mm. sun koyi lesson in suka zo sun gaji a lokacin ne fa za a yi karatun addini kuma a yadda muke yanzu iyaye mata averagely mata musulma ko tana aiki ko tana makaranta eh ko tana sana'a ko tana sana'a ƴaƴan mm-hmm. sun zo ba su san wani zancen sai mai aiki babu ba su fahimci komai ba mm-hmm. yaran mu biki san irin addini ga wata fitina da ta zo mana na mm-hmm. yanzu nan kin ga duk gaba daya al'amarin mu ya zama kwababben al'amari idan ba mun koma gurbin da ba sosai dole ne mata su dauki matsayin su na iyaye na masu tarbiyya sosai tukunna shine abin zai mana daɗi kuma tarbiyyan nan ba ga babba ba ba ga yaro ba komin girman ɗanki komin waye duk mutu ƴaƴan makwabta duk suna ƙarƙashin tarbiyyanki shine idan muka haɗa kai gaba ɗaya to shine fa kamar yadda kike faɗa za a gudu tare a tsira tare insha Allahu rabbi insha Allah to tambaya na da ya biyo baya shine ba yanzu kaman a sabbin musulunta mm. kuna bude hannu misali kadan na san wasu za su fito kinga sun gudu basu da komai mm. kuma yanzu dai ba mu da gida ta kaman me da za a ce wai za a aje su kafin nan mm. sannan kin san kamar da muka magana kaman a raba su a kaza to yanzu kaman yanzu a Bauchi misali babu wani gida da za a ce za a ajiye su a ce yawan ajiye su kaman ga gida nan ajiye su saboda in an zo a gidan kamar za a samu masu koyar da addinin mm, ko a basu ilimi a kuma basu sana'a babu ko ai tsarin da nake so mu yi mm. shine cewa mu samu wani babban senta. Mm. kin gane yadda akwai makaranta a ciki bayan makaranta akwai makaranta ta koyar da addini zan akwai gurin koyon sana'a sana'o'i daban-daban bayan haka akwai gurin kwana akwai kuma wata kamar metron da za mu saka mm. wanda ita wannan ita za ta rika gaidin maza ba za su rika shiga gidan ba mm. Kuke kuma ba za ki fita ki aikin ban za ki je ki dawo ba mm. za ki zauna ne karatu za a baki iya labin ɗinki a sa ki karatu ki koya inda ga alif ba'un ne in bakakin zaki koya in kin iya a koya miki da ake karatun qur'ani a koya miki sallah a koya miki tauhidi a koya miki ke a matsayin ki na mace meye role ɗinki a rayuwa a cikin duniya a matsayin ki na mata a matsayin ki na uwa a matsayin ki na miye dan bayan kin gama an koya miki sana'a a baki jari a baki jari duk mai son ki akwai kungiyar da take kula da wannan gurin a hannunsa zai je ya neme ki a ɗauke ki a bashi ya zama na cewa ba za ki ta gayyara ba in ma wani abu ya faru wannan gidan yana nan ba za ki tafi ki koma ki ce za ki koma gurin yan uwanki na da da kika fito ba za ki kina da gurin da za ki zo ki buya kina da gurin da za ki zo ki ci gaba da sana'arki to burin mu shine cewa mu samu wannan guri da za a rika ajiye su ba tare da sun samu tsangwama ta kowane hanya ba insha Allah rabbi insha Allah rabbi muna godiya kwarai da gaske malama Halima Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ubangiji ya inda nufi Allah ya inda nufi masu kallon wannan kafa mai tarin albarka watan sunna tv leka gidan ku. a filinmu na mugudu tare mu tsira tare muna je jin bayanai masu gamsarwa daga malama halima wanda suke kokari su kutsa wajen sa hannu cikin tarbiyyar al'umma nan allah ubangiji ya datar da mu ku da kuke kallon mu kuma ku iyaye ne ba sai mutum yana kungiya ba zai iya taimakawa al'umma 'Ya'ya na kowa ne yau idan muka duba muka gani cewa 'ya'yan nan namu ne waɗanda ba sa a cikin addinin mu idan muka gwada musu halayyar mu na kirki suka ji sha'awar mu kowannen ma halayya da muka duba tabbas mun yi abin alkhairi a cikin wannan al'umma amma yau mu zamanto muna ikirari da cewa mu musulmai ne muna ikirari da cewa muna so mu yi koyi da sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ana samun da ɗabi'u wanda bai yi kama da musulunci ba mis kala zaratin wannan bai dace ba mu yi kokari mu mai da hankalinmu wuri ɗaya mu sani cewa rayuwar nan fa yau muke goba mu bane da wannan nake cewa idan kunne ya ji gangan jiki ya tsire eh, ya tsira Allah ubangiji ya sassaka mana baki ɗaya da alkhairi ya sa mu tarayyan aladan baki ɗaya da wanda nake cewa fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Tashar Sunna TV. Tashar Sunna TV.